الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير ashe, baka ga yadda Allah yake rage dare ba don ya ƙara yini, kuma ya rage yini don ya ƙara dare, kuma ya ƙaddara matafiyar rana da wata, kowannensu yana tafiya a cikin matafiyarsa zuwa wani lokaci ƙayyadadde, hakika. Allah dangane da abin da kuke aikatawa masani ne mai ba da labari, babu abin da yake ɓuya gare shi na daga ayyukanku kuma zai saka muku a kansu.